Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Yuli shekarar 2023. kafin ku abubuwan da muke tafi da su hafiz ba makanan labarai. To sarfilu. Hukumomin kasar Girka sun faɗa yau Lahadi cewa kimanin mutane dubu sha tara aka kwashe daga tsibirin Rhodes na kasar yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta shida a bangarori uku. Rasha ta kai hari da sanyin safiyar yau Lahadi a birnin Odessa na Ukraine da wani hari ta sama da ta kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu akalla sha tara. Yau Lahadi an samu nasarar dasa na'urar bugun zuciya ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. To labaran kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman don kawo ƙarshen tashashen hankulan da ke faruwa a ƙaramar hukumar mongo da sauran sassan jihar Filato. When they send a distress call to you, you must respond and you must respond as quickly as possible. Is that clear? Yes, sir! haka kuma za a ji cewa a kokarin cimma manufan majalisar ɗinkin duniya na ka ƙarshen cuta mai karya garkuwar jiki ƙasar ghana ta ƙaddamar da sabuwar na'urar gwajin hiv mutum fiye da dubu ɗari uku da hamsin ne suke ɗauke da cutar a kasar cikinsu har da kananan yara fiye da dubu ashirin in ji Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu waro kuke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin ƙasar Girka sun faɗa yau Lahadi cewa kimanin mutane dubu goma sha tara aka kwashe daga zabirin Rod na ƙasar yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta shida a bangarori uku. Ma'aikatar kula da sauyin yanayi da kare haƙƙin jama'a ta ce wannan shine mafi girma na kwashe mutane da aka yi daga gobarar daji a ƙasar. 'Yan sandan yankin sun ce an kwashe mutane dubu sha shida ta ƙasa kana dubu uku ta ruwa daga ƙauyuka sha biyu da otal da dama ba tare da an samu asarar rayuka ba an kwantar da mutane shida a asibiti a takaice sakamakon matsalar numfashi kuma daga baya aka sallame su da safiyar lahadin nan ma'aikatan kashe gobara 266 da injina 49 da ke ƙasa ciki har da jirage masu saukar unguli biyar da jiragen sama goma na ƙasar girka bakwai turkiya biyu da kuma croatia ɗaya domin taimakawa wajen kashe wutar dajin ana sa ran ƙarin injina 15 daga baya. Kasar Rasha ta kai hari da sanyin safiyar yau Lahadi a birnin Odessa na kasar Ukraine da wani hari ta sama inda ta kashe mutum daya. tare da raunata wasu akalla sha tara ciki har da ƙananan yara har ila yau harin ya yi mummunar barna ta lalata coci mai tarihi ta transfiguration cathedral nan da ranar talata mai zuwa amurka na shirin sanar da wani sabon shirin tallafin soja ga ukraine na dala miliyan 400 da suka hada da manyan bindigogin artillery da makami mai linzami na tsaron sararin samaniya da kuma motoci yayin da ukraine ke ci gaba da kai har-hare Kasar Poland ta faɗa jiya sabar cewa cibiyar gyara da kula da tankunan yaƙi da aka lalata ta Ukraine ta fara aiki a birnin Gliwice da ke kudancin ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A wani babban ɗakin taro da ke hedkwatar jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar zimbabwe mata sun mayar da martani da sowa a lokacin da shugaban kasar emerson gwagwa ya bayyana su a matsayin kashin bayan jam'iyyar waɗanda ƙuri'unsu na da matuƙar muhimmanci wajen samun nasara a zaben da aka shirya yi a watan agusta a wani gangamin yakin neman zaɓe na 'yan adawa na baya-bayan nan mata masu fuskar shugaban jam'iyyar namiji da ke sanye da riguna da siket sun rera waƙa da rawa kuma sun yi alkawarin za su kada kuri'a don neman sauyi. Kada ku damu cewa wannan zaɓe yana sake wakiltar inda muke wanda mata da yawa ke da takaitaccen dama ta shugabanci. Hakan ya fi kamari a bana saboda yawan mata 'yan takara ya ragu duk da cewa mata su ne su suka fi zama mafi yawan al'ummar ƙasar kuma al'adance mafi yawan masu kada ƙuri'a. To nan ba da jima'a ba Hafiz zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar. Kafin nan zamu leƙa Najeriya inda kokarin samar da zaman lafiya rundunar sojin ƙasar ta kaddamar da wata sabuwar runduna don samar da zaman lafiya a wasu sassan jihar Filato. Wakilinmu Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman don kawo ƙarshen kashe-kashe da ke aukuwa a ƙaramar hukumar Mangu da sauran sassan jihar Filato. Hafsan hafsoshin Najeriya Manjo Janar Tawarit Lagbaja wanda ya kaddamar da rundunar mai lakabin Operation Hakorin Damisa 4 ya ja kunnen jami'an sojin da su gudanar da aikinsu ba sani ba sabo babu nuna bangaranci don maido da zaman lafiya a jihar Filato. When they send a distress call to you, you must respond. And you must respond as quickly as possible. Is that clear? Yes, sir! Ya ce idan kun samu kira ta gaggawa dole ne ku amsa da gaggawa kun fahimta Bayan kammala kaddamar da rundunar ne hafsan hafsoshin manjo janar Tawarid Lagbaja ya garzaya ɗakin taro a wata firamare da ke dankare da dubban mutane musamman mata da ƙananan yara da ke gudun hijira inda ya gana da masu ruwa da tsaki. Suka kuma tattauna kan matakan samar da zaman lafiya. Shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a karamar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono shine ya fara yin jawabi a wurin taron. Muna neman zaman lafiya wani haɗin kai na zaman lafiya insha Allah za mu bayar da shi. Shugaban ƙungiyar raya kabilar magafu Mr. Joseph Gonkart ya yi fatar Allah ya baiwa hafsan hafsoshin basira na kawo ƙarshen matsalar. I pray that God will give the creativity of your calling to see that this thing is solved once and for all. shugaban riko na karamar hukumar mangu honorable marcus artu ya ce ya sadaukar da kansa ne don tabbatar da an samu zaman lafiya a yankin na mangu shi yasa muke aiki da jama'in tsaro muna da kuma iyayen kasa da jama'a mu inshorin cewa an samu zaman lafiya saboda mun gaskanta cewa idan an samu zaman lafiya za a samu cigaban kasa saboda ita rigima tana kashe kasa ne Babban basarakin kasar Mangu da John Hirse ya ja hankalin al'umma ne kan su yi haƙuri su zauna da juna lafiya. Ya kamata mu da kanmu mu yi tunani. Da a ce mutane manyan sojoji su bari Abuja su zo su shirya mu. duk inda kuke ku tunani inda Allah ya saka shine gidanka wajen ne zaka yi arziki wajen ne zaka yi rayuwa mai kyau daga ƙarshe hafsan hafsoshin manjo janar taurid lagbaja ya shaida wa mahalarta taron cewa dakarun za su kasance a yankin ne don tabbatar da zaman lafiya don haka ya buƙaci a basu goyon baya and that is what i'm pleading that you just rally around and do with the military we want to resolve this crisis Rikicin na yankin Mangu da ya fara da kisan mutum guda ya faɗaɗa inda rayuka fiye da ɗari biyu suka salwanta, inda kuma aka ƙone gidaje da wuraren ibada, gonaki da dabbobi sun hallaka, yayin da dubban mutane ke gudun hijira wasu ma ba a san inda suke ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Yau Lahadi an samu nasarar dasa na'urar bugun zuciya ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Likitocinsa sun ce ana sa ran za a sallama ɗan siyasar mai shekaru saba'in da uku da haihuwa a duniya a yau din nan. An dasa na'urar lura da zuciya ga Netanyahu mako guda da ya wuce bayan ya yi fama da rashin ruwa a jiki. Aikin da aka yi masa na zuwa ne yayin da Isra'ila ke fuskantar gagarumar zanga-zanga saboda shirin gwamnati na yin garan bawul ga tsarin shari'ar kasar A gobe Litinin ne aka shirya kada ƙuri'a ta ƙarshe kan yin garan bawul ɗin. Idan aka sallama Netanyahu a yau Lahadi da alama zai shiga kada ƙuri'a na ranar Litinin an ɗage taron majalisar zartarwa na yau Lahadi. daga ƙarshe ɗaruruwan masu aikin ceto sun gano gawarwaki 27 yayin da suke ci gaba da yin aiki a kwana na hudu na neman mutane da dama da har yanzu ba a gansu ba bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi da ya haddasa zabtarewar ƙasa a wani ƙauye da ke yammacin indiya kamar yadda wani jami'i ya bayyana yau lahadi har yanzu ba a san inda mutane 78 suke ba tun bayan zaftarewar ƙasa da ta faru a ƙauyen Irshalwadi a daren ranar Laraba a gundumar Rigad mai tazarar kilomita 80 daga Mumbai babban birnin ah, Maharashtra. Jami'ai sun ce akalla gidaje 17 daga cikin 48 da ke ƙauyen baraguzai sun binne su ko kuma wani bangaren su. Masu aikin ceto galibi suna amfani da sanduna da tebura. manyan motocin aiki ba za su iya isa ƙauyen ba saboda babu hanya da taɓo ya cika ta in ji deepak abad jami'in hukumar bada agajin bala'i ta ƙasa an kuma tura tawaga kare an kuma tura wata tawaga ta karnuka domin gano waɗanda suke da rai. Mohammed Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ƙoƙarinta na bada gudunmawa wajen tabbatar da cewa manufan Majalisar Ɗinkin Duniya na yaƙi da cutar kanjamau ko cuta mai karya garkuwar jiki kafin shekarar 2030. Gwamnatin ƙasar Ghana ta ƙaddamar da wata sabuwar na'urar cutar gwaji wadda zai baiwa al'umma ƙasar damar gwaji abinda masu shirki suka ce zai yi taimako sosai wakilin hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗo mana The national adult HIV prevalence stands at 1.66%. Wannan ne tsokacin da Honorable Elizabeth Saki, shugabar gundumar Accra ta gabatar yayin taron kaddamar da sabuwar na'urar gwajin cutar kanjamau a Accra, babban birnin kasar, inda ta nuna muhimmancin karfafa matakan rage yawan masu harbuwa da cutar musamman a manyan birane tana mai cewa. Accra metropolis has the highest number Gundumar Accra ke ɗauke da yawan masu fama da cutar kanjamau a Ghana, inda yawan masu cutar ya zarta dubu takwas kuma wannan abin tunatarwa ne cewa ya kamata mu dau matakin gaggawa a kai. mutum fiye da dubu ɗari uku da hamsin ne suke ɗauke da cutar a ƙasar cikinsu har da kananan yara fiye da dubu ashirin in ji alkalumma abinda masu sharhi suka ce akwai damuwa sosai musamman yayin da ƙasar ghana ke ƙoƙarin ba da gudunmuwar cimma burin majalisar dukkin duniya ta 95 95 95 na tabbatar da cewa kashi 95 na masu dauke da kwayar cutar ta HIV sun san matsayinsu kashi 95 cikin 100 na waɗanda ke dauke da kwayar cutar suna kan magani yayin da saura kashi 95 na mutanen da ke karbar maganin suna samun sauki to sai dai matakin da gwamnatin Ghana ta bullo da shi na amfani da na'urar gwajin cutar a gida ba tare da mutum ya isa asibiti ko cibiyar gwaji ba ya fara samun karbuwa inda daraktar sashen kula da shirye-shirye a hukumar da ke yaki da cutar a Ghana wato Dr. Stephen A.C. Ado ya faɗa wa manema labaru a gefen taron kaddamar da na'urar cewa. We've distributed about 200,000 test kits. mun rarraba na'urorin gwajin fiye da dubu ɗari biyu kuma muna farin ciki sabida galibin waɗanda sun kai gwajin cutar domin gano matsayinsu ba ɗin wannan na'urar da an ka bullo da ita ba da ba za su yi ba in ji shi. To wannan matakin zai iya ɗora gane akan hanyar cimma manufar majalisar dukkin duniya ta 95-95-95 wannan ne tambayar da na yi ma Rafiya Musa jami'ar lafiya a cibiyar kula da masu fama da cutar HIV a asibitin albarka da ke Accra babban birnin kasar Ghana inda take cewa. Wani yana mai biyar ya je waje ya bari eh, wanga health professional ya testin shi. Kasa self testing da ya sanye ya bari mutane da wasu iya su je su samu su kai gida su da kansu su yi. Kamar yadda mutane da yawa su kan miss period especially mata da ya je pharmacy ya samu testing kit a zuwa test as self testing na da ya help ba mu samu large coverage of people mu yi mu testing su the more people we test the more the population sun gane state of and the more we be able to identify those who are positive in the basu sani ba the more they draw mu closer to achieving our 95 da koya al'umman kasar suka ji da wannan sabuwar mataki Abbas Suleiman ya yana da kyau hmm, saboda inda aka nuna cewa za ka yi amfani amfani da shi nan ai wannan yana da rufa siri saboda ya fi ka je hospital a nuna cewa kaza kaza la Allah wayan suna kusa ya zama ma damuwa ha amma an kai da kan ka samu wannan abin gan testing ka je ka jarraba da shi ka kana da shi ka san da zaka control kanka Ghana dai bata iya ta cimma manufar majalisar dukkan duniya ta farko ba wato 90 90 amma ganin yadda jama'a suka fara amincewa da wannan sabuwar dabarin da gwamnati ta bullo da shi da alamun Ghana za ta iya shiga cikin jerin kasashen da za su ba da gudunmuwar cimma manufar Majalisar Dukkin Duniya da 95-95-95 kafin karshen shekarar 2030. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adam, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a yaushe ake so kamar kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a nan Washington DC a mana cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Lima Abdulrauf jagorar shirin. madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan mu'amala da kafofin yanar gizo yadda ya dace musamman ta fuskar kare kai da kuma gujewa wallafa bayanai barkatai da miyagun mutane za su iya amfani da su wajen cutar da mutum a yanayin da ake ciki a yanzu. A bisa bayanan kwararru a wannan fannin kafofin sada zumunta irin su Facebook, Instagram da Twitter sun zama wani bangare na rayuwar yau da kullum da idan aka yi amfani da su ta yadda ya dace za su iya kara wa mutane kwarewa a ayyukansu wanda zai iya kai ga samun damammakin aiki hulɗa da abokan kasuwanci da cinikayya da dai sauransu sai dai amfani da kafofin ta yadda bai dace ba zai iya jawo wa mutum matsaloli masu tarin yawa matsalar amfani da kafofin sada zumunta ko na yanar gizo wajen wallafa bayanai da ya kamata su kasance na sirri kamar inda mutum yake a zahiri kai tsaye adireshin gida lambar mota ranar birthday da dai sauransu abu ne da ya zamo ruwan dare tsakanin al'umma musamman ma matasa a najeriya da kuma aksarin kasashen duniya kamar yadda za ku ji a bakin samun bakonmu na farko a cikin shirin. Sunana Yusuf Salisu Funtuwa kuma ne ne shugaban kamfanin Vision Pool Enterprises. A hakikanin gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da mutane faɗin duniya suke fama da shi musamman kuma a Najeriya da kuma wannan nahiyar ta Afirka da muke ciki. Wannan ya zama ƙalubale babba kamar yadda aka sani yanzu musamman kamar ƙasa ta Najeriya wadda ake fama da 'yan kidnapping ɗinnan da da ake magana da sauransu kowa ya sani cewa dama mutane suke nema waɗannan yan ta'adda su ga yadda za su yi su ga mutum wanda yake da wani maiko su zo su yi ciki da shi to amma sai ya kasance mun rungumi wata ɗabi'a wadda ko da yaushe kawai so muke mu nuna wani abu da muke da shi abin da ake ce ma virtual show off wannan abin yanzu ya zama rampant kowa na yin shi kuma duk da cewa mutane sun ga irin matsalar da yake jefa al'umma a ciki bari baki misali akwai wani kasungumin dan ta'adda wanda aka san shi kaurin suna wurin sace mutane wanda ake ce ma Evans. Lokacin da aka kama Evans yana daukar mutane ɗaya daga cikin hanyoyin da ya ce yana zaƙulo mutanen da ya kamata ya dauka. Cewa Facebook kawai yake zuwa. Idan ya je Facebook zai ga mutum ya yi postin sunan shi da ranar haihuwar shi da garin da yake da sunan baban shi da motocin gidansu da duk wasu abubuwa daya da mutane suke sanyawa domin su burge al'umma ko da yake wasu ma ba wai suna da abin ba ne wani kawai sai ya je ya raba jikin motar wani sai ya ɗauki hoto to wannan abin yana da matsala sosai ko kuma wasu su rika sanya live location su wasu ma har bisa yanar gizo to kin ga wannan abin ba shi ba ne ba akwai wani abu da aka rika yayi kwanakin baya ana ce mashi en route mutum kawai zai je kaduna sai ya ce en route kaduna en route kano en route abuja sai mutum ya rika sanyawa ya sa a facebook ya sa a whatsapp ya sa a ko'ina to wannan ya sa ka zama easy target kenan to akwai abubuwa da yawa irin waɗannan da suke faruwa to amma dai ya kamata a ce sakamakon irin al'adarmu da addininmu ya kamata a ce irin yanayin wayewar da muke da shi mun san cewa wannan abun yana maida mu target ne kuma ba wani abu bane ka je kai ta fallasa abubuwan ka a bisa na gizo wanda baka san wake gani ba baka san kuma waye ne zai iya cin maka ba to gaskiya ya kamata a ce mutane suna kiyayewa domin mu samu mu samu sauki eh, daga cikin irin fitinar da ake fama da shi musamman yanzu a wannan bangaren na Najeriya. A wani bangare kuma kwararre a fannin tsaron yanar gizo injiniya Usman Muhammad Tamsu ya yi jan hankali a game da yin taka tsantsan wajen karɓar abubuwan garaɓasa kafofin sada zumunta ba tare da bincike ba. Wato abin da ke faruwa yawanci mutane matsalar da suke samu shine da ki ga in sun buɗe wajen sada zumunta sukan ɗauki hotuna da wasu nambobin motocinsu da kuma in har aka tura musu wata wata abu ta gara basa alal misali a ce zaki samu dubu ɗari kaza in kin danna waje kaza wannan ababen duka ana yin su ne dan cutar da al'umma domin in kin duba yawanci akwai hatsari sosai game da wannan al'amuran wasu kuma da ki ga cewa suna bibiya hatta su ɗauki hotunan gidajensu suna wasu abubuwa daban-daban suna nuna abubuwan kuma wa'annan mutane waɗanda suke da hatsari sosai su wato masu satan mutane da sauransu gabaki da su kuma suna amfani da wannan wajen ne su duba su ga hatta wajejen sada zumuntanka su ga yanayin abubuwa da kake amfani da shi duba da yanayin hatsarin hakan yawanci mutane sun shiga hali sosai sosai abin da nake son jawo hankalin mutane da Allah su daina yawaita sa abubuwa da ya danganci rayuwarsu sosai akan ita sada zumuntan kuma su daina sa irin nambobin wayoyinsu waɗanda suke amfani da shi mo especially namban wayar da kake amfani da ita wajen hanyar banki kada ka yadda ka ce zaka sa nambar da kake amfani da ta banki ko kuma ka je wani waje ka ce zaka sai abu online ba ma ka san wannan abin da zaka siya ta yanan gizo ko abin yana da kyau ko ba shi da kyau baka sani ba daga lokacin da ka sa ATM card naka ka sa ko komai da komai a wannan wajen sai ga daga nan ya zame maka hatsari an janye duka kuɗin da ke cikin account naka abu na uku kuma wanda nake son jawo hankalin mutane shine bayan plate number din da kuma wasu ababe daban waɗanda suke da hatsari hatta ma kai karan kanka din da kanka akwai abubuwan da ya kamata ka yi wa kanka taka tsantsan wajen ganin cewa in baka san kansa ba ka nema ka yi tambaya a kai domin hatsarin da ke kan shi yanan gizon yana da yawa Allah ubangiji kare mu gabaki daya al'umma musulmai da kuma al'umman duniya gabaki daya ina mafita ga batun yin taka tsantsan da bayanan da mutum ke wallafa wallafawa a shafukan yanar gizo da kuma kara bayanan mutum ta yadda masu kutsawa ba za su samu damar yin haka ba ga karin bayani daga bakin kwararre. sunana adamu babaji adamu akwai hanyoyi da dama wanda mutum zai bi wurin kara kansa ko kuma kara bayanansa daga fadawa hannun miyagu a kafafen sada zumunci na farko akwai abin da ake kira da two factor authentication shi wannan two factor authentication ana amfani ne da shi wurin kara lambar sirri ko pin da ka sa kai protecting din social media account naka shi wannan two factor authentication ana linkin da number ne ko kuma da email address wani application wanda zai samu ya zama to kamar wani shinge duk wanda ya yi yunkurin sa password dinka cikin wannan manhaja na social media din na biyu akwai sabunta software da kake amfani da shi yau da kullum mun saba mana amfani da social media so su kuma wa'annan kamfanonuwa suna ƙara update sakamakon nazari na security da suke yau da kullum yadda za a daɗa tsaro wa abin da kuma inganta wasu daga cikin ayyukan wannan abu na social media din idan software zamanto ba a sabunta shi yayin da aka yi releasing update so mutum yakan fada cikin hannun miyagu sakamakon tsare-tsare da ya canzu a cikin software din yadda tsaron software din yake sannan kuma akwai tallace-tallace da akan turo wanda za su ce kai kilikin ko kuma idan kana son moran alfana kaza ka danna kaza wanda alhali ba haka yake ba so irin wannan mutum mutum matakin da zai dauka shine ya yi tunani kafin ya klikin din wannan advert din sannan kuma akwai amfani da strong password shi wannan password da muka sani galibin jama'a suna dan sakaci da shi password akan sa shi ne a yi protecting din account saboda kada wani ya yi login so su kuma mutane sukan sa namban wayoyinsu ko kuma date of birth su ko sunansu ko wani abu da ya danganci personal abu nasu wanda za a yi saurin ganewa so shi ma sa strong password mataki ne babba wurin dakile irin wa'annan abubuwa alƙalman girdiga sun yi nuni da cewa wallafa bayanai da ya kamata su zama na sirri ya kai dabban mutane ga rasa rayukansu da dukiyoyi musamman ma waɗanda ke sana'o'i a kafofin sada zumunta. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. To a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma lokacin da zan zaƙullo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya ce gaba dai gaba dai kwararrun ma'aikatan rediyon murya Amurka da ku da jajarcin wakilan a sassan duniya daban-daban. Hakika kun cancanci a yaba muku game da baiwa masu sauraron ku dama su bayyana ra'ayoyinsu daban-daban tabbas yaban gwani ya zama dole. ya Hausa Allah ya kara dukkan ilahirin ma'aikatan ku hazaka da basira. Mun gode. Sai sako na gaba da ya fito daga Sani Muhammad cindu unguwar karofin madaki a jihar Bauchi. ya ce hakika halin matsi da al'ummar kasar mu Najeriya ke ciki abin tashin hankali ne. Muna kira gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta lalubo hanyar da talaka za samu sa'idar rayuwa da daga ƙarshe yake addu'a allah ya kama da sauƙin rayuwa amin summa amin sai saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce al'ummar jihar kano allah ya kawo muku sauƙin cutar mashaƙo har ma da najeriya baki ɗaya saƙo daga daga usaini alhaji umar fo'e ba gashuwa sai saƙonmu na haɗin gwiwa na gaba da ya fito daga ado salati goma ga annabar rajau da Hussaini Dangwa ta Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wace kal tare da Fati wato Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabar Jau suka ce addu'a makaman mumini ce in ji manzon tsira don haka wannan tsadar rayuwa da cire tallafin man fetur ya zama silar jefa al'ummar Najeriya ciki muna addu'ar Allah ya kama mana agajin gaggawa ko samu sa'idar rayuwa sai sako da ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yobe ya ce shirin gwamnatin najeriya na tallafa wa masu karamin karfi naira dubu takwas domin rage raɗin cire tallafin man fetur a gaskiya wannan shiri ba zai yi tasiri ba duba da shirin na da lokaci kawo ƙarshe idan lokaci ya yi sai gulta koma gidanta na tsamiya to mun gode to yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici. hukumomin kasar girka sun faɗa yau lahadi cewa kimanin mutane dubu goma sha tara aka kwashe daga tsibirin rod na kasar yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta shida a bangarori uku ma'aikatar kula da sauyin yanayi da kare hakkin jama'a ta ce wannan shine mafi girma na kwashe mutane da aka yi daga gobarar daji a kasar. 'Yan sandan yankin sun ce an kwashe mutane dubu sha shida ta ƙasa, kana dubu uku ta ruwa daga ƙauyuka sha biyu da otal-otal da dama ba tare da an samu asarar rayuka ba. ƙasar Rasha ta kai hari da sanyin safiyar yalwa da a birnin Odessa na ƙasar Ukraine da wani hari ta sama, inda ta kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu akalla sha tara, ciki har da ƙananan yara. har ila yau harin ya yi mummunar barna a na lalata coci mai tarihi ta transfiguration cathedral nan da ranar talata mai zuwa amurka na shirin sanar da wani sabon shirin tallafin soja ga ukraine da ya kai dala miliyan 400 a wani babban ɗakin taro da ke hedkwatar jam'iyyar zanu pf mai mulkin ƙasar zimbabwe mata sun mayar da martani da sowa a lokacin da shugaban ƙasar emerson mnangagwa ya bayyana su a matsayin ƙashin bayan jam'iyyar waɗanda ƙuri'unsu na da matuƙar muhimmanci wajen samun nasara zaben da aka shirya yi a watan Agusta. Yau Lahadi an samu nasarar dasa na'urar bugun zuciya ga Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Likitocinsa sun ce ana sa ran za a sallami ɗan siyasar mai shekaru 73 da haihuwa a duniya a yau ɗin nan. masu Da aka muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ya dare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za mu zo da shirinmu na musamman shirin mata zalla da ake kira kallabi. Domin sake sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a zira shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com da kam har ma da shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da ma Instagram. yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma baba ya ko makeri mai girma zanna wanda ya haɗa shirin tarraba da umarni har ma da injiniyan mu na yau mr daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin madadare idan allah ya kai mu salamu alaikum